Eya Komodo Ahmed Baba Tijjani Rataya babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a fannin ayyukan musamman shine ya je harabar gidan watsa labaran na AIT ya shaida mini dalilan da yasa sa gwamnatin jihar Bauchi ta ɗau wannan hukunci. Dalilin da ya sa gwamnati ta yanke wannan hukunci saboda gwamnatin jihar Bauchi tana bukatan wannan wuri don ita ma ta amfani da wannan wuri ta bunƙasa kafofin watsa labarunta saboda yanzu bukata ta gwamnati ta tashi da haka muka rubuta musu muka ce mun yi rubokin wannan wuri saboda public interest su gidan rediyon na ait suna yayata ra'ayoyin 'yan ƙasa abubuwan da ba kwa jin daɗinsa akwai siyasa a ciki shi ne yasa kuka ɗau wannan hukunci wannan ba siyasa ba ne bukata ce ta taso kuma wannan wuri ma ai ainihin wannan wuri na dindindin ne wadda aka bawa rediyo bauchi saboda haka wannan sati biyu da muka basu mun shawarce su mun musu adalci mun musu gaskiya saboda haka su tattara kayan su su gaba idan ba su tashi ba wurin sati biyu nan to kuma duk wani abun da ya biyo baya wannan su suka sani a nasu ba'asin babban jami'in gabatar da shirye-shirye da kuma harkar fassara murtala mu lere ya ce ba a da mutum daga wurin da yake ba tare da an biya shi hakokinsa ba sannan ya ci gaba da cewa ba a daga mutum haka a wuri wanda mun zuba dukiyarmu kuma gwamna ne mai iko mai ci wanda shi ma aka zaɓe shi ya shafi shekaru takwas kamar yadda wannan ya zo ya hawa yake da shekaru guda ya ba mu wannan wuri wanda dukkan takardu muna da shi don haka ba za ka tashe mu ba a me matsayin abin da za ka kawo mana na diya wanda doka ya tanadar da wannan don ya ba mu dama mu kwashe kayan mu mu nemi fili wanda za mu saya wata ma huta da irin waɗannan gori a duk lokacin da muke so mu yi mu na aikin jarida wanda kai ka sani tun da kai ma ƙwararre ne ka san irin wannan babu yadda za a yi ka tafi bangare guda eh, daga labarun gwamna sai dipiti gwamna sai na speaker sai wani abubuwa ka tsammacin al'umma ma za su saurare ka wannan ba zai yi transmitter ba naku ne wannan mas din nan ma ba naku bane abinda ko kuke da shi shine wannan janareta ah, da ke ba da wuta wannan kuma ba haka bane gaskiyar magana shine zancen ba su faɗi daidai ba sun faɗi ah, yanda suka gaya musu ne wannan masu na waye ta gwamnatin tarayya ne ta FRCN wanda ta kawo kuma tsakaninmu da su sai ya muka yi wannan mu ne kayayyakinmu da muke amfani da shi duka kayayyaki ne na zamani ma na aikin rediyo na yanzu waɗannan transmitter da suka faɗa duk kayayyakinmu ne muka zuba mu muka gina mu ne abin da ya saura wanda shine mallakan su kawai baya wuce abu guda biyu rak abdulwahab daga ita kasan da yanzu suka ce mu tashi a kanta sai kuma ruwan famfo da suka ja mana ita shi mala isa guda ya ja mana ta sola shine mallakan su amma wani abu ina faɗa ƙarara idan sun ji in wakilansu sun ji su ƙara ji su ƙara buɗe takardunsu su yi bincike. Lohan Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gwamnan saka ka san sai zaɓaɓɓe wancan ɗan tijjani wili ka Me karfin arziki ɗan ayu ban ayi ɗan nema gwamnan giwa mai ban tsoro dan usman wili ɗan tijjani wanne wancan mutum

wancan mutumin sha ta wili mai karfin arziki dan ayu ayi dan nema kowa ya san kowa dan usman sai dai taɗin banza an san dan jin baba na ga dan uwan lami alhaji widi ya sake lami do alhaji widi ya zo ga koman man shata alhaji widi jallo wancan mutumin shata sarkin mutane alhaji widi jallo baba dan osun ban salkari dan ai baban ai alhaji widi ne fa Gwamalangewa mai ban tsoro ɗan Usman, Alhaji Widi Jallo, Widi ɗan Tijjani.